Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International welcome da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin labaran da suka dace mai sauraro ya sani. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki game da tattaunawar fahimtar juna tsakanin shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa. Za mu ji yadda aka karrama wani ɗan ƙasar Mali a Faransa saboda nuna jarumtaka. Sannan mu shiga Najeriya, Nijar da jamhuriyar Benin. Saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla yanzu za mu shiga cikin shirin sosai. A wancan mako mun kawo muku kwan gaba kwan baya da ake ta samu game da tattaunawar da ake daku sha biyu ga watan nan da muke ciki a Singapore tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Ya zuwa ƙarshen makon jiya dai mun kwana ne inda shugaban Amurka ya fito fili yake cewa ganawar babu ita farkon wannan mako mai karewa ne kuma aka janye wancan kirari na Trump domin a shiga wata sabuwar shimfiɗar tattaunawa tsakanin shugabannin ƙasashen biyu. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Abdulrahman Gambo Ahmad ya haɗa mana, shugaban Amurka na jiran samun wata wasiƙa ce daga takwaransa na Koriya ta Arewan bayan da sakataren waje na Amurka Mike Pompeo ya gana da wani na hannun damar shugaba Kim Jong-un ɗin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana cewa lallai an samu ci gaba a zaman tattaunawar da suka yi da na hannun damun shugaban koriya ta arewa wato kim yong chul a birnin new york kan batun ganawar da aka shirya gudanarwa tsakanin shugabannin kasashen biyu a ranar 12 ga watan yuni a singapore Mr. Pompeo ya ce yanzu haka na hannun daman na King na kan hanyarsa ta zuwa Washington don miƙa wata wasiƙa da ta fito daga hannun shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Dama dai shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana dakon wannan wasiƙar daga takwaran nasa game da yiwuwar gudanar da tattaunawar mai cike da tarihi. A bangare guda, Pompeo ya ce har yanzu Koriya ta Arewa bata tsayar da shawara ba kan ko ta shirya watsi da makamanta na nukiliya amma ya ce watakila shugabanta ne zai ɗauki wannan matakin. Sai kuma mu yada zango a Faransa inda shugaban Faransa Emmanuel Macron ya karrama wani ɗan asalin ƙasar Mali da ya je cirani a Faransa. shugaba Macron nan take ya ba shi takardar zama ɗan ƙasar Faransa ga kuma aiki a ma'aikatar kashe gobara ta ƙasar. Shi wannan matashi ɗan cirani Mahmud Gassam kukan kura yi a lokacin da ya hangi wani ɗan tatsitsin yaro a bene mai hawa hudu yana reto zai sulmuyo ƙasa. abin kamar fim kan kiftawa da bisimillah ɗan ciranin nan Muhammadu ga sama ya yi tsallan kwado ya haɗa da tsallan biri ya makalkalabe nan sai da ya kai hawa na hudun ɗan jinjirin nan na gab da su fitowa ya tarwatse Allah ya bashi sa'a ya kubutar da wannan tatsitsin yaro. Ga Muhammad Salisu Hamisu da wannan labari. A wani tsokaci da ya yi ta shafinsa na Twitter, shugaba Emmanuel Macron ya ce, ya zama wajibi ya nuna matukar farin cikinsa kan namijin kokarin da Mr. Gassam ya yi na ceto karamin yaron daga hallaka a wani bene mai hawa hudu a ranar Asabar da ta gabata ta hanyar danganta shi da gwarzo tare da bashi takardun zama ɗan ƙasar Faransa. Lokacin ganawarsa fadar Lelize, shugaba Emmanuel Macron ya sanar da matashin Bamalikin dan shekaru 22 a duniya cewa a yau ba sai gobe ba idan kana so za a fara aikin baka takardun zama ɗan ƙasar Faransa. Haka kuma idan kana da wata buƙata da ka saka a gaba to ka sanar da ita domin ka zama misali daga cikin miliyoyin mutane don haka daidai ne ƙasa ta san cewa ka sadaukar da kai a kanta. Bugu da ƙari shugaba Emmanuel Macron ne ya bayyana aniyarsa na saka matashin a cikin aikin 'yan kwana-kwana na birnin Paris tun bayan faruwar wannan al'amari dai za a iya cewa 'yan siyasa da masu faɗa aji da kuma talakawan ƙasar faransa da suka kalli yadda lamarin ceton ya faru ta bidiyo kamar a fim sun buƙaci a tabbatar da matashin a matsayin bafarin shi bisa abin da ya yi wanda suka danganta da sadaukarwa mai girma ga ƙasar ta faransa muna nan a faransa domin a makon nan mai karewa ne shugaban faransa emmanuel macron ya karbi bakuncin shugaban ƙasar angola juan lorenco a karan farko tun bayan da ya hau iko. Ga Ahmed Abba da rahoton da ya haɗa mana. Wannan ne dai karo na farko da shugaban na Angola ke kai ziyarar aiki a Faransa tun lokacin da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar a watan Satumbar shekarar da ta gabata. Bayan ganawar su a gaban manema labarai daga nan kuma shugaban na Faransa ya shirya wa bakonsa liyafar cin abincin rana kafin daga bisani shugabannin biyu su sanya hannu kan yarjejeniyoyi a fannoni da dama tsakanin kasashen su. Daga cikin yarjoniyoyin har da ta tsaro da kuma bunƙasa harkar noma a daidai lokacin da Angola ƙasa ta biyu a fannin fitar da man fetur a nahiyar Afirka ke ƙoƙarin faɗaɗa samun kuɗaɗen shiga a maimakon dogaro da mai. Har ila yau bayanai na nuni cewa shugabannin biyu sun tattauna kan sauran batutuwa da suka shafi nahiyar Afirka musamman rikicin siyasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo wanda Faransa ke fatan ganin Angola ta taka muhimmiyar rawa domin warware wannan rikici. Muna nan a Turai domin bayan da shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya yi rantsuwar kama aiki wa'adi na biyu bayan nasarar zaben da ya samu. Ministocin kasashen kungiyar tarayyar Turai suka tsaye da shawarar wa kasar Venezuela takunkumin karerayata saboda rashin gamsuwa da sakamakon zaben da aka yi. Ga Faruk Muhammad Yabo da wannan labari. a taron da suka saba yi a birnin brussels ministocin kasashen kungiyar tarayyar turai 28 duka sun ba da baki akan amincewa da suma aiki akan abin da suka sanya a gaba na saka takunkumi ga daukacin jami'an hukumar zaben kasar ta venezuela a cikin watan yuni daukar wannan matakin dai ya biyo ne bayan da ita ainihin kungiyar tarayyar turai ta faɗa a makon da ya shuɗe cewa tana shirin ɗaukar mataki akan shugaba nicolas maduro saboda zaben da aka yi a ƙasarsa ba mai inganci ba ne Ƙungiyar dai ta ƙudiri aniyar ɗaukar wannan matakin cikin hanzari ne bisa la'akari da ƙa'idojin ita kungiyar amma ba tare da bari al'ummar ƙasar ta Venezuela sun shiga cikin matsala ba. Shugaba Nicolas Maduro dai ya yi nasara ne da akalla kashi 68 cikin 100 na ƙuri'un zaben da aka gudanar a cikin watan Mayu, zaben da 'yan adawa suka ƙauracewa. Daga cikin wanda kungiyar ke kokarin saka wata kunkumin dai har da manyan jami'an gwamnatin kasar su bakwai da suka hada da tsohon ministan harkokin cikin gida na kasar ta Venezuela da ke a yankin kudancin Amurka. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai Najeriya mu fara da bikin ranar demokuraɗiyya da aka yi talata domin Bashir Ibrahim Idris ya duba mana irin nasarorin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta samu ne ta fannin noman shinkafa a cikin shekaru uku da suka gabata. Ganin irin ɗimbin kuɗin da ake kashewa wajen sayo shinkafar da kuma arzikin filayen noma da Allah ya wadata Najeriya da shi, ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da shirin tallafa manoma domin ganin sun noma shinkafar a gida. Jihar Kebbi na ɗaya daga cikin inda suka amfana da shirin. Taimakon da a kawo da yawan manoma sun amfana kwarai-kwarai da gaske shi yasa in kuka duba shinkafar da aka yi abun kallo ne duk ƙasar afirka aka dunguma zuwa kebbi aka zo aka yi ta sayan shinkafa aka yi ta kai abin da abin zaban mamaki sunana alhaji turbe yarima wani ta ba mu taki ta ba mu kuɗi kuma mun yi noma kuma mun wadata kuma mun samu canji mun samu canji ga irin yadda duk ba zata ba tunda da wuri muna yin noman ga dan daidai bana wallahi mun ɗiba mai da dama kuma mun samu sanata atiku bagudu shine gwamnan jihar da ya jagoranci aikin noman kafa abu ne da yake sayarwa ko ina a cikin duniya don haka in muka ci gaba da inganta abin da muke yi sai mu ci gaba da mu shayar da kanmu mu sayarwa nafiyar afirka ta yamma har mu sayar ma duniya kuma bi lahi ta'ala za mu yi. Shi ma shugaban manoman Najeriya Architect Kabir Ibrahim ya bayyana cewar. A matsayina na mai ko shugaban manoma a Najeriya na ga abubuwa na ci gaba kwarai tun da wannan gwamnati ta yi kudirin maido noma matabashi a Najeriya don ya canji man fetur. To a jawabin da shugaban Najeriya ya gabatar a ranar samun 'yancin demokradiyyan ya yi alkawarin ganin ya sanya hannu kan dokar rage yawan shekarun da ake bukata domin tsayawa takarar zaɓe. Ilai kuwa ranar Alhamis da ta gabata shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu cikin wannan sabuwar doka da ya ambata a ranar demokradiyyan. Mu sake bin Bashir Ibrahim Idris don jin wannan labari. Ita dai wannan doka da tuni majalisun ƙasar suka amince da ita za ta buɗe ƙofa ga ɗimbin matasan da ke buƙatar shiga siyasa domin ganin an dama da su da kuma ƙalubalantar mutanen da suke zargin cewar sun mamaye madafin iko a faɗin ƙasar. Ga dai abin da shugaba Muhammadu Buhari ke faɗi a jawabin nasa. In days to come, A cikin kwanaki kalilan masu zuwa wasu matasa masu shi za su kasance tare da ni domin sanya hannu akan dokar da za ta ba matasa damar yin takara. the not too young to run bill. Shugaban matasan arewacin Najeriya na Nashtura Ashi Sharif ya yaba da matakin kamar haka. Wannan abu ne mai kyau wato ya kamata ce shugabancin kasa da shugabanci akan matakai na mulki gwamna majalisa da sauransu ya zamanto cewar an buɗe abin yadda mutane ta kowace fuska za su iya fitowa su nemi shugabancin kasar. Sai dai Ibrahim Garbawala ya ce cancanta ya dace a duba ba wai shekaru ba. Ai wannan bukata bukata ce mai sauki wadda ana so ko ba a so bai kamata ma ya zama abin magana ba. Abin da za a mai da hankali shine cancanta ba shekaru za a duba ba. Cancanta shine halayen mutumin da zai tsaya takara yana da amana a ya kware saboda ya iya aiki duk wayannan sharuɗan dama duk mu bai taka ba bai taka Yayin da babban zaben kasar Najeriya ke karatowa dai, ganin kuma shugaban Najeriya ya alkawarin ba da dama sosai don matasa su shiga a dama da su. Ɗaya daga cikin shugabannin al'umma da ke kasar Seme a ƙaramar hukumar Badagry West na jihar Legas da ke kan iyaka da kasar Benin kenan. Alhaji Dr. Sulla Umar Gogori, sarkin samarin kasar Seme, ya buƙaci matasan da su ci moriyar zaben da ke tafi. Ga Dr. Sulla Umar Gogori. Kiran da zan yi ga matasa shine lokaci ya karato wannan 2019 to ya kamata matasan mu su farga su tahi tsaye kasance a 'yan siyasa su amfani da su don cimma burinsu na amfani da suna na su makamai da miyagun kwayoyi don su cimma burinsu na siyasa to kiran da zan yi gare su wannan lokaci su ta yi tsaye kai tsaye su tsaya tsakanin su da allah su yi zabe ko da ke gwamnatin tarayya tana kokari wajen tallafawa wa matasa na koya musu sana'o'i da aikan yi da tallafa musu da jari to kiran da zan yi wa matasa waɗannan waɗanda suka wakilta kan su ɗau nauyin wannan jagoranci na tallafawa matasa a tabbatar suna yin wannan abun tsakaninsu da allah ka abu ya zama ramin kura daga ke sai 'ya'yanki ya zama cewa lalle an tallafa wa matasan ne. A gaida Alhaji Dr. Sula Umar Gogori. Alhaji bari mu tafi jihar Nasarawa inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta bayyana sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi a jihar. Ga rahoton da wakilinmu da ke Nasarawan Muhammad Tasu Zakari ya aiko mana. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa ta bayyana sakamakon zaɓen yankunan ƙananan hukumomi na jihar su goma sha uku da aka gudanar a ƙarshen makon da ya shige, inda jam'iyyar da ke mulki a jihar ta APC ta yi wa sauran jam'iyyu 21 fintinkau, kamar yadda shugaban hukumar zaɓen Mr. Heri Omaku ya sanar ga taron manema labarai a garin lafiya. I hereby declare that all Progressive Congress APC Amma kuma ko da yake babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar a tun da farko cewa ta yi a kai kasuwa domin ta yi kememe ta ki shiga zaben shugaban jam'iyyar Mr. Francis Orago ya yi ƙarin haske. wanda aka appoint nasu su zama wakilin zaben ya apc ne an je ana canja doka a lokaci da sun san cewa ana bukata wannan dokan saboda yi gaskiya wannan ba zabe za yi ba yayin da ɗaya daga cikin ɗan takara a jam'iyyar ta apc aminu ma'azu ya kada baki yana cewa to ai jam'iyyar pdp ta riga ta mutu a jihar nasarawa na kuma ji ta bakin wata da ta je ta yi zaɓe kamar haka ban san ɗan takara ba kuma idan na zaɓe shi ban san shi ba ban san angon shi ba ta yaya za mu yi maɗu ko mun haɗu bare sani ba ni ma. To ko yaya gwamnatin jihar ta ji game da zaben Alhaji Umar Tanko Almakura shine gwamnan jihar. Buri da muke da shi ya cika burin nan ko shine burin na mu tabbatar da cewa jijiyoyin dimokuraɗiyya ba ta tsaya kawai a tarayya ba ce ko kuma a jihohi kaɗai. Muhammad Tasu Zakari RFI Hausa daga garin lafiya da ke jihar Nasarawa. A makon ne kuma kungiyar kare muradun 'yan kabilar Ibo suka yi taron su na musamman don neman a sake fasalta ƙasar Najeriya. Jihohi kusan biyar da 'yan kabilar Ibo suka fi yawa a ciki sun yi zaman dirshan babu kasuwa da dukkan harkokin yau da kullum a tsawon Laraba. Ga Azima Bashir Aminu da wannan rahoto. Daban dubatar al'ummar ta Ibo a jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin Najeriya ne suka amsa kiran shugabannin don zama a gida da nufin makoki don tunawa da 'yan kabilar waɗanda suka rasa rayukansu bayan ta ɓallewar yankin daga Najeriya. Ko da dai dattawan ƙungiyar sun sha alwashin gudanar da makokin cikin lumana ba tare da cutar da wata al'umma da ke yankin ba. Amma ta bakin Habibu Muhammad Faruk wani mazaunin garin Onitsha da ke jihar Anambra ya ce da safiyar yau akwai wani hari da tsagera suka kai kan shagunan Hausawa. Mutanen ma Hausawa mazauna wajen nan da safe mutane wanda aka ce mutanen masofin nan ne sun je sun inda mutanen sai dai sp haruna muhammad kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta anambra ya ce ba su da bayani kan harin hasali ma sun gindaye matakan tsaro don tabbatar da zaman lafiya kamar yadda kika sani mai shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar anambra cp gaba babu umar ya dama ya riga ya ba da tabbatar da doka da oda kuma ana yin wannan jirgi helikopta na jami'an 'yan sanda yana ta zagawa sannan motoci patrol da sauransu duk suna zazzaga kuma ana onitare sannan kuma abubuwa suna tafiya kamar yadda kike. Shi ma dai Mr. obina guda cikin jagororin kabilar ta Ibo a Onitsha ya ce mata hakan na matsayin babban abin bacin rai a daidai lokacin da suke fatan wanzuwar zaman lafiya a tsakanin su. Hakan a yanzu ni ban samu cikakken rahoto ko ba akan wannan ko an kai hari ko ba kai hari ba akan shagunan hausawa amma in wannan abin ta faru gaskiya mun muna fakin ciki a hakan inda kamata ce yaranmu sun kai ma wani hari ba sai mu tafi kwatano ta ƙasar benin inda muka ji daga bakin sarkin hausawan kwatano tumbin giwon kwatano alhaji dr muhammadu maniru garba na kura shi ina sirrin zaman lafiya tsakanin kabilu da mabiya addinai a ƙasar benin ɗin ga bayanin da ya mani abin da ya kamata a koyi da shi na farko shine kada wani ya danna haƙƙin wani kowa ya kare haƙƙinsa kuma idan mutum wani ya zalunce shi to ya yi haƙuri ko kuma ba da faɗa ba ba da rigima ba ya fahimtar da ɗan uwansa cewa wani fa akwai matsala tsakanina da kai saboda kaza ya faru tsakanina da kai in ka sani to kai mun bayani in baka sani ba to gashi ni na sanar da kai to saboda haka sai ka ga yawanci wannan bayani da zai yake kasancewa tsakanin mutum biyu to shi ne yake kawo idan wani ya sanar da ɗayan wansa cewar ga abin da ya faru to kuma ba da rigima ba a hankali cikin kwanciyar hankali to sai ka ga ɗayan ya fahimci abin da ɗayan yake nufi to sai ka ga babu wata fitina za ta faru sai a zauna lafiya sai kowanne ya kiyaye doka tsakanin shi da ɗan uwansa ni na ganin wannan shine yawanci yake kama da zaman lafiya don misali muna jin labarai ana yin rigingimu na addini da a waɗansu garuruwan ko kuma ce a wasu kasashen amma gaskiya a nan benin babu babu wani rigima a wani lokaci can an taba zuwa aka gaya mana cewar za a yi rigima boko haram za a kai hari to gaskiya dai mu muka yi ta addu'a kuma kowa dai yana ta kiyayewa tsakaninmu da babu wani fitintunu da yake mu a bangaren addini kowa yana kiyaye dokar kowa kowa yana ba kowa incinsa za a ga idan lokacin azumi ya zo za a ga mutanenmu abokan zamanmu kiristoci suna aiko mana da sakon taya murna da shiga azumin watan ramadan haka kuma idan sallah ya zo za su aiko mana da murnan su cika azumi za a waye gari da sallah karamar sallah haka ma in babbar sallah ya zo za ga suna ta aiko mana da sakon gaisuwa na babbar sallah har mu dauki nama mu basu da suna jin daɗi to haka su ma idan lokacin kirsimati ya zo to gaskiya mukan aika musu da sakon murna tunda muna ganin abubuwan da yake faruwa a wasu kasashen to mu kuma ba kasar mu bace nan ainihin mu yan Najeriya ne zama ne ya kawo mu nan wasu iyayensu ne suka zo wasu kuma su da kansu ne suka zo to kaga dole ne mu kiyaye dokoki mu ci gaba da zama da yanda mutan kasar suke zama da musulman kasar suke zama wannan shi ya kawo mana ina ganin zaman lafiya da mu da su saboda idan wannan azumi ya zo suke mana wannan gaisuwan sallah ta zo suke mana gaisuwa babbar sallah ta zo suke mana gaisuwa to kuma idan kirsimasi ta zo da new year mukan aika masa da sakon gaisuwa. Ta bakin sarkin Hausawan Kwatano, Tumbin Giwon Kwatano, Alhaji Dr. Muhammadu Maniru Garba na Kura. Daga ƙasar Benin sai mu haura mu shiga ƙasar jamhuriyar Nijar inda muka ji cewa an gurfanar da wasu matasa biyu gaban kotu a Damagaram bayan da suka nemi shugaban ƙasar Iso Muhammadu da ya zarce da iko wa'adi na uku sabanin abin da tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. Kotu ta ɗage sauraron ƙarar har zuwa makon nan da za mu shiga. Shu'aibu Musa shi ne mai shigar da ƙara na gwamnati kuma ga abin da ya shaida mana. Abin da muke tuguma su da sun ba da shawara ta a taka doka wadda ke tsara mulkin ƙasa. Sun ba da shawara ta a doki wata hanya wadda za ta gama 'yan ƙasa da 'yan ƙasa wanda za ta gama 'yan ƙasa da ma'ikanta. To kaga abu ne wanda yake yana da ɗimbin haɗari ga zaman lahiya yana da ɗimbin hadari ga demokrasiya kuma kowa ya san Nijar ana son demokrasiya kowa ya san da demokrasiya ita ke samu na nan zanna lahiya. Masu sauraron mu duka duka da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin injiniyan namu Ibrahim Tukur dan mutan kefi ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.